الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيرجى وطن سفر هو hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da hudu ga watan oktoba a shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin addurar bahiyya fitam yi bainan najiya wal gawiya min firaqi hazil umma yau za mu tashi shafi na ɗari da ashirin da biyu na'am Zuhur. bismillahir rahmanir rahim zuhurul ismailiyya fil aqtaril ismailiyya eh har yanzu muna cikin bayani akan yan shi'a ismailiyya albadiniya a bayyanan yan ismailiyya a cikin sasannin duniya sasannin ainihin garuruwan ismailiyya كان أول الأقطار التي ظهرت فيها الدعوة الإسلامية يا كفن شيء فرق ساسني وندا دعوات إسماعيلية تفار بينا بعد دور الستري هو اليمن bayan ainihin zagaye na sitir bayan bayan mataki na na sitir matakin boyewa da imamai suka yi na a ismailiya farkon sasanni wanda da'awa ta ismailiya ta fara bayyana bayan wannan dawar din shine Yaman da'awan Ismailiya ta fara bayyana akan a Yaman قد هاول دعاة الإسماعيلية أن يلتمسوا a makin Ba'ida. حقيقة wato masu da'awa na Ismailiya wato sun yi ƙoƙari su nema ga da'awansu su nemi wani waje mai nisa an gane ai an ayunil abbasiyina eh wato suna neman idanuwa a wato waje mai nisa daga idanuwan yan abbasiya suna so wajen da yake boyayye inda ba za a gano su ba wajen da sarakunan banu abbas ba za su gano su ba domin idan sarakunan banu abbas sun gano su za su neme su kuma za su kashe su an gane ko saboda sarakunan banu abbas sun ba da gudunmawa sosai wajen yakan zindikai to wayannan mutane kuma yan ismailiya zanadika ne sannan su kuma sun tabbatar da idan sarakuna suka kama suna banu abbas ba za su kyale su ba sai ya zama to suna neman wurin da yake nesa da masarauta na banu abbas ta inda za su taɗe suna shaƙe ayansu sai sun yi nisa sun tara jama'a kafin sarakuna su gano su an fahimci wannan ayi. na'am an ayuni labasiyina wa riqabihim eh wato suna neman wurare wanda suke masu nisa daga idanuwan banu abbas da kuma wuyayensu wa waqa ikhtiyaruhum ala al-yaman to sai zabun su sai ya afka ma yaman yace to babu inda yafi cancanta inda in muka je za mu daɗe muna da'awa ba a gano mu ba kamar yaman wa zalika li amrayn wannan saboda dalili guda biyu saboda al'amura guda biyu al'awwal bu'duhum an anzaril khulafa ila basiyin na farko nisan su daga ainihin idanuwa daga ainihin kallo na khalifofi na banu abbas khalifofi na banu abbas ba za su gano su ba saboda hankalin su baya wannan wajen الثاني ولإمكانية تأثر أهلها بهذه الدعوة نبيو da kuma yiwuwan tasirantuwan mutanen yaman da wannan da'awan an gane wannan ko wayan abubuwa guda biyu kenan ba wannan abu na farko yan gwagwarmaya masu irin wannan tunani suna da irin wannan afkar din a kowane lokaci an gane ko kamar misali yan ikwan sukan ce in suna zaune a cikin ƙasa to suna so su yada da awansu a ɓoye cikin ƙasar to suna son wurin da babu arzikin gwamnati a wajen sai su je wuraren da ila gwamnati ba wato hukuma ba ba su damu da shi ba sai su je su kafa da a wansa inda za su daɗe suna yi hankalin hukuma ba za su kai wajen ba an fahimci wannan ayi to sai ga sun je sun nemi wajen da ba ba man fetur ba a ba a hukuma ba ta da wasu albarkatun kasa a wajen a nan wajen sai su dasa da'awarsu su daɗe suna yi kafin a gano su kafin a gano sun riga sun yi nisa misali to duk sun samo wannan sun shawo irin wannan tunani ne daga yan ismailiya yan ismailiya suna da wannan wayau wato sun san cewa ita hukuma wato tana sa hankali akan wasu abubuwa kamar yanzu a najeriya yanzu ba za su je abuja ba ba za su zo nan ganin garin kaduna ba ba za su je Legas ba za su samu gari ne irin eh kamar jigawa haka garuruwa ne wanda babu albarkatun ƙasa wanda hukuma ke sa ido a kai kuma wurin da yake kila daji wanda za su daɗe suna yin abubuwa babu wanda ya gano su misali sai sun yi ƙarfi sannan su fito eh an gane to su yan ismailiya sun zaɓi yaman saboda sun ce na farko yaman yana nesa daga ainihin kulawa na ainihin shugabannin banu abbas shugabannin banu abbas ba su damu da yaman ba na biyu kuma saboda yiwuwan tasirantuwan mutanen yaman da wannan da'awa kuma idan mutanen yaman suka karɓi wannan da'awa to da'awan za ta yaɗa a duniya ga baki ɗaya wannan shine wato hasashe wanda 'yan ismailiya suka yi wato kafin su zaɓi yaman suna so yaman ya zama shine ainihin inda za a fara sanya tubali na wannan da'awa الإسماعيلية نعم وقد اختار عبد الله بن ميمون القداه لأجل نشر هذه الدعوة رستم بن الحسين حقيقة عبد الله بن ميمون القداه حقيقة يا زعبا saboda ya haɗa wannan fikira ɗin ta Ismailiya sai ya zaɓi wani mutum ana kiran shi Rostom ibn al-Husayn Habib ibn Zadan an-Najjar al-Kufi al-mashhur bi bin al-Hawshaf eh wanda mutumin sunan shi Rostom bin al-Husayn habib bin zadan An-Najjar al-kufi wanda ya fi shahara da suna ibn al-haushab ibn al-haushab to shine abdullahi bin maimun al-qadda ya zabe shi yace kai ne muka ba alhaki na yada ainihin da'awa ta ismailiya a yaman وكانت الدعوة في اليمن تسير بهذر وبطين Ya kasance da'awa a Yaman tana tafiya wato da taka tsantsan wa buɗin da kuma jinkiri suna tafiya suna yi da wayau da wayau da taka tsantsan da jinkiri suna jin tsoro kada a damƙe su walakin kana laha ba'dul maraki sai da duk da haka suna da wasu center suna da wasu markazozi da sun kafa na nihi ismailiya wa ba'dul uyun sannan suna da kuma masu leken asiri saboda ba su da gaskiya suna sanyawa ana musu leken asiri da zaran sun ji sun ji har kawai su gudu saboda kwata-kwata ba addini ya bambanta da addini da ka sani suna ba gane wato suna kiran kansu musulmi ne amma su mara kansu sun san su ba musulmi ne su gaba ɗaya addini ya yi hannun riga da musulunci su sun san da haka shi ya sanya suke yin shi a ɓoye a ɓoye a ɓoye ba sa san asirinsu ya tonu an gane wannan ko to saboda haka sai suka sanya masu leƙen asiri a yanzu kai ahalus suna an za ka dama kai da'awa zaka ɓoye za ka zo ka ka dauko sahih bukhari ka sa a gidan rediyo kai ta karatu to su ba zai yi haka ba in suka dauko wannan da da'awa sai duniya ta musu ihu domin za ga duk abin za su faɗa yayi karo da musulunci ne kawai za ga wani sabon addini ne wanda baka taɓa jin shi ma shine kawai addinin Ismailiya an gane hmm. tashin kiyama babu shi ba wuta ba aljanna ba sallah ba azumi ba zakka zina ya halatta malam kullum kana jin abu kabo gaba daya to wannan shine dalilin da yasa su kansu suka san cewa an sun fito baro baro ila a cikin gama garin mutane ma wani zai kundin bala ya kashe wani an gane wannan ko su gaya ma cewa ba Allah ne ya halitta ba su faɗi wannan kaga ai yaya kake ji ce duk wanda ya ce Allah ya yi halitta ya zama kafiri Allah ya fi ƙarfin ya yi halitta kaga wannan aƙida ce ta Ismailiyya al-Batiniyya saboda haka sai ya zama da awon yana tafiya da taka tsantsan kuma yana tafiya akan jinkiri na'am a wa ma labisa Abdullahi ibn Maimun an alima bi ziyarati ahadi kibari rijali shi'ati al-imamiyya al-yamaniyyin wato wani sashe daga cikin ainihin wato shi abdullahi bin maimun bai dade ba an alima bin ziyarati ahadi kibari shi'a al sai ya samu labarin ziyarar ɗaya daga cikin manya-manyan mazajen shi'a imamiyya shi wannan abdullahi maimun din shugaban ismailiyya an gane ko na yaman din sai ya ji labarin ainihin ga wani daga cikin manya-manyan malaman shi'a imamiyya wanda ba irin shi'a ba ba shi'a imamiyya isnai a shari'a irin shi'a na iran to sai ga shi ɗaya daga cikin manya-manyan ya kai ziyara yaman lil muqaddasati fi karbala eh, ya kai ziyara zuwa ga mashhad mai tsarki a can karbala wa huwa ali ibn al-fadl wannan wannan wanda yake mai girma daga cikin aqidan ainihin isma'il abin nan a wannan shi'a imamiyya isnai a shari'a din wannan mutumin shi mai suna aliyu bin fadal wawa kofa a mama kabarin hassan ya biki waya ya nowa shi wannan bawan allah sai ya tsaya a gaban kabarin hassan yana kuka yana ihu a gani yana taƙi lon kuka shi wannan bawan allah waya kul yana cewa ya anta yabna zahara al-mudarrad bi dima' yana ya kai wani ya kai dan zahara wanda yake an kashe shi an cakuɗa shi da jini al-mamnu'u min shurbil ma wanda aka hana shi shan ruwa saboda zalunci Wa وما لبث عبد الله بن ميمون وابنه الحسين an qabala. to shi Abdullahi ibn Maimun din bai dade ba da dan shi Hussein sai suka fuskanci wannan bawan Allah wannan dan shi'a din wa qabala Ali ibn Fadl fi ma ba'at al-Imam Hussein sai shi kuma Ali bin Hussein bayan haka sai ya fuskanci Imam Hussein sai ya fuskanci Imam wato bayan ya fuskanci Imam Hassan sai kuma ya fuskanci kabarin wa Imam Hussein yana ta kuka a wajen yana ta kuka cewa an zalunci Hussein an yi kaza an yi kaza yana ta wasu maganganu shi wannan dan shi'a din wa tanaka fadl ad-da'wati al-ismailiyya to wayannan bayan Allah sun yi wayo sun ainihin yi mishi da'awa shi wannan bawan Allah suka cusa mai ainihin aƙida ta shi'a ismailiya suka raba shi da aƙidan shi'a imamiyya izmai a shari'a wanda wannan zai nuna muku cewa wato dama babba ne a cikin wancan shi'a ɗin amma ba wai ya karance ta bane ko tunda kawai daga haduwa kawai shikenan har sun shan mai tunani hasan sami ra'ayi irin ra'ayinsu misali sai wancan bawan Allah sai ya bar aƙidar shi na da sai koma sabuwar aƙida na na eh na da eh, can na kabarin hassan ba wa kafa amma makabarin hassan إيه، نبي جري وقابل علي بن فضل فيما بعد آه، الإمام حسين إيه، بعد باي ياغا مكلنا باي ياغا فكرتنا حسن ثم لك باي سيرجي فكرت حسين eh kamar husaini ko eh wa huwa ali bin fadl wa qafa amama qabrin husayn yabki wa yanu wa yaqulu ya ya ya, ya anta ya bin zahra al-mudarraj bid dima husayn aka kashe shi ma hasan an kashe shi sai shi an same guba ne shi ba shi ba wai ba kashe shi da yaki ba misali Eh, siyakin zai fi zai fi dacewa da na Hussein saboda Hussein shine wanda aka wanda aka kashe ko kuma aka hana shan ruwa zai zama kenan wa kafa amama kabarar Hussein ya biki wayalu ya tsaya gaban kabarin Hussein yana kuka yana yana kururuwa yana cewa ya anta ya bin zahara al-mudarrad bi jima ya kai wani ya kai dan zahara wanda aka cakuɗa shi da jini wajen kisa al-mamnu min shurbil ma wanda aka hana shi shan ruwa wa ma labisa abdullahi bin maimun wa binuhu al-husayn abdullahi bin maimun ba su daɗe ba da ɗanshi husayn an ƙabalahu sai suka fuskance shi suka fuskanci wa suka fuskanci aliyu bin fadal ɗin ko wa ƙabala aliyu bin fadal fi ma ba'ad al-imam husayn sannan shi aliyu bin fadal wato bayan haka sai ya fuskanci kabarin imam hussein ya ci gaba da kukan shi kenan eh na'am da za ku mallawa khairan na'am duka hussein zai zama kenan duka na'am wa atanaka fadlu fadulu a da'awatar islamiyya sai shi ainihin fadal din sai ya rungumi da'awa ta ismailiyya an gane ku ya bar ya bar aqidar shi na da ya koma aqidan shi'a ismailiya albadiliya وجمع lisnaini Ibnu hausha wa ibnu fadl فضل لكي يذهب الى yaman sai ibn maimun ya taro ainihi ya tara mutane biyu ibn maimun ya taro ibn hausha da ibn fadl su biyun nan domin su tafi zuwa garin yaman an gane ya ce su biyu su tafi garin yaman wayan shura hazal mazhab al-ismaili su yada wannan mazhaba ta Ismailiyya al-Batiniyya wa yumahida at-tariqa laha kuma su shimfida hanya zuwa ga wannan da'awa ta Ismailiyya wa yadhkuru al-Yamani an ibn Maimun qala li ibn Hawshab wato al-Yamani yana ambatawa yana ba mu labari cewa lalle ibn Maimun din ya ce wa ibn Hawshab ya abal qasim yace ya kai abal qasim inna dina yamaniyun lalle addinin musulunci fa yar yaman ce wal hikmatu yamaniya kuma hikima ma yar yaman ce wa kullu amrin yakunu mabda'uhu min al yaman yace kowane al'amari wato mafaran shi yana kasancewa daga yaman an gane ko duk wani kai ko duk wani al'amari wanda mafaran shi ke kasancewa daga yaman fa ya kunu sabitan kasubutin Najim. to lalle yana kasancewa tabbatacce kamar tabbatan wata duk al'amarin da ya zamanto ya fara daga yaman ne to al'amarin yana yin albarka yana tabbata kamar tabbatan wata wazalika anna iklimal yaman a'la qalimid dunya yace saboda lalle sasannin yaman su ne mafi daukakan sasanni na duniya gaba ɗaya in ji shi wannan bawan Allah ولا بد من خروجك إلى هناك أنت وأخوك علي بن فضل اليماني يتي با مكوا daga ainihin fitanka zuwa can dole ka fita zuwa can da kai da dan uwanka Ali bin Fadl al-Yamani fa sayakunu lakuma sha'nun wa mulkun wa sultanun fil Yaman da sannu zai zamanto kuna da sha'ani wato za ku zamanto manya nan gaba an gane ko nan gaba lalle kuna da wani abun mamaki wani sha'ani gare ku da mulki mulki zai tabbata a gare ku da iko eh, fil yaman a cikin yaman fa kuna ala uhuba saboda haka ku kasance akan tattali ku yi tattali ku yi shiri nan gaba za ku zamanto manyan mutane za ku zamanto jagororin al'umma yaman الاثنان saba'in wa عام wa وستين ومئتان للهجرة sai ya zamanto su biyun nan sai suka fita zuwa yaman dawa dawa kenan da aliyu bin fadal da kuma da ibn haushab ko to sai su biyun nan suka fita zuwa yaman sheka hijiran annabi na ɗari biyu da sittin da bakwai wa huwa amu fititahi da'watil ismailiyyatir rasmi shine shekaran da aka fara bude da'awan ta wato wato a hukumance wato a rasmi ga ka'ida ah, wa akhadha kullum minhuma ofi na hiyacin mina. sai kowanne daga cikinsu ya kama yana kira a cikin kowane bangare daga Yaman suka raba kansu biyu wannan ya yi can bangaren wancan ya yi can bangaren kowanne ya ja daga a bangarensa yana ta kira zuwa ga wannan mummunan akida din wama labisa ibn haushab an ittakhadha dara hijra to shi ibn haushab nan bai dade ba sai ya riƙe wani waje ya kira wajen da suna darul hijira an gane ko sai ya riƙe wani waje ya kira wajen darul hijira saban Allah ya yi yawa a cikin gari saboda haka shi yanzu ya ƙaurace ya koma wani waje inda ya koma ɗin sai ya sa mai suna darul hijira kama ya fa'alu du'atul ismailiyuna adatan kamar yadda masu da'awa na ismailiya suke aikatawa ga al'ada in suka zo wajen mutane suka yaudar mutane za ka ga suna yaudarar mutane da yawan ibada sai su yawaita azumin nafila su yawaita karatun qur'ani su yawaita ainihin salloli su yawaita ɗabi'u dai masu kyau abubuwan da za su ji hankulan mutane da shi to daga nan idan suka yawaita har ya zamanto hankulan mutane ya koma zuwa gare su sai su gaya wa mutane gaskiya saban Allah ya yi yawa cikin gari su gaskiya za su ƙaurace su koma wurin da babu saban Allah su ba za su iya rayuwa cikin mutane ba sai su matsa su koma can wani waje an gane wani ko sai su samu wajen suna darul hijira to wannan ɗabi'a ne na wa'annan mutane kuma suna haka ne don su yaudare ka asalinsu ba masu yawan sallah ba ne ba masu yawan karatun ƙur'ani ba ne ba su ma yadda ƙur'anin ba an gane ba masu yawan sallah ba ne ba masu yawan azumi ba ne ba masu yawan ibada ba ne kawai sun yi amfani da shi ne don ya zama to abin farauta don su farauce ka an gane da zaran ka shigo za ka gane cewa ma ba sa ma sallan na'am ah, na jihar bahiron wato san ma bi mansuri yamani sannan wannan bawan Allah ibn Haushab sai ya samu nasara nasara mai ban mamaki nasara mai rinjaye wata samma wato har ya zamanto ko an sami suna bi mansur al-yamani wa tusamma har ya zama ana kiran shi da suna mai mansur al-yamani har ya zama sunan shi ma wa malaka wa malaka mu'zama aradiha sai ya mallaki mafi yawan garuruwan mafi yawan kasashen yaman wa garuruwan yaman sai ya mallake su bi haythu yaqulu da'i al-khattab ibn al-husayn ta inda wani mai da'awa na Ismailiyya mai suna Al-Khattab bin Hussein yake cewa kana bi masabatil fajr wato shi wannan bawan Allah ibn Hausham Mansur al-Yamani ya kasance daidai yake da ainihin wato al-fijr al-mutanaffas mai numfashi wato shi daidai yake da al-fijr wanda yake mai bayyana kenan shine wanda ya fara fitowa baro-baro ya bayyana da aqidar Ismailiyya har aka gane ta وبه كشف الله عز وجل على الأولياء الغمة وأثار حنادس الظلمة كما الله سبحانه وتعالى ya yaye ma waliyansa bakin ciki kuma ya gusar da ainihin tufai na ainihin ga wannan da'awa din an gane ku hanadis duhu zuluma ma duhu wato ta hanyar wannan bawan Allah aka gusar da ainihin ga mutane suka zamanto cikin haske na'am ah, wa amma ali ibn fadl faqad istata'a an yanfadha ila amakin nas amma shi kuma ɗayan fa bai suna ali ibn fadl dama su bi ne ko to ali ibn fadl hakika ya samu dama wato ya shige cikin wato zurfin zukatan mutane ya kutsa cikin zukatan mutane wato ya samu amsuwa mutane sun yarda da shi a matsayin mutumin kirki فافتتن بتأييدهم له حين هلك رأسه بصنعاء to shi wannan bawan Allah sai ya fitunu da irin yadda mutane ke karfafa shi lokacin da ya aske kanshi a sana'a wato yana so ya gane shin mabiyan nan suna tare da shi ko ba tare da shi sai wannan bawan Allah sai ya yi ƙwaryen molo da ya yi ƙwaryen molo ya ce to duk yana so ya gane duk wanda suke tare da shi su ma su yi ƙwaryon ƙwaryon molo yadda ya yi in har kana goyon bayan shi kai yi kai ƙwaryon A fahalaka ma'ahu muwafaqatan lahu mi'atu alfi nafs fahalaka mi'atu alfi nafs muwafaqa lahu sai ainihin mutane dubu ɗari suka yi ƙwaryon molo saboda goyon baya gare shi mutane dubu ɗari ba dama yana so ya ga irin ƙarfin shi ne da ya yi ƙwaryen molo sai mutane dubu ɗari suka yi ƙwaryen molo tare da shi to sai ya gane cewa ba lallai dubu ɗarin nan mabiyansa ne na'am wata wara bizudi wata kashu sai ya yi da'awa ta zahara wato ya yi da'awan bayyanar da zuhudu da kuma ainihin takashu kaza-kaza wato mutum wato irin ya zama baya cin abincin nan fatan shi ya bushe shi da takashu an gane ya zama a gaga shi ya yi faso fatan shi ya bushe kayan shi ya yi faci to irin wannan sai ya yi da'awan kaman shi mai tsoron Allah ne sai ya yi da'awan kaman shi mai gudun duniya ne kuma kaman shi mutum ne wanda bai damu da duniyan ba baya son cin abinci mai daɗi baya son sa tufafi mai kyau baya kaza baya kaza shine ma'ana ta kasho. an gane ko hmm. to kafin ka ankara sai ainihin mabiya suka rudu da shi نعم آه وبنى له مسجدا على رأس جبل في سرويافه sai ya gina masallaci ga kanshi ya gina masallaci a saman wani dutse a can sarwa yafe a nan ya gina wani katon masallaci a wajen wa akhadha bin nuski wal ibadati sai ya kama bauta yana ta ainihin bauta wato nusk ibada na yanka da kuma ibada na jiki in an ce nusk irin kaman a yanka dabba na layya na hadaya na kaza na kaza duk wani dai wani ibada da yake da alaka da yanka dabba shine nus sai shi wannan bawan Allah ya rike ainihin yawan ibada fa kana naharuhu sa'iman wa layluhu qa'iman ya kasance yininsa wato cikin azumi yake kuma daransa cikin qiyamul layli an gane kullun yana cikin azumi yana cikin qiyamul layli cikin azumi cikin qiyamul layli fa'anisu ilaihi wa habbuhu wa ftatanu bihi sai mutanen suka ɗeba kewa da shi suka gam suka ce lalle wannan bawan Allah bawan Allah ne malamin Allah ne mai tsoron Allah suka ɗeba kewa da shi suka so shi suka fitini da shi kuma innahum qalladuhu amrahu sannan tun daga lokacin nan sai suka jagorantar da shi suka suka rataya mai al'amarin su suka ce sun yarda ya zama shugaban su wa ja'alu hukmahum ilayhi sai suka sanya hukuncinsu zuwa gare shi A wasa'aluhu an yanzila min zalikal jabal wa yaskunu bainahum sai suka roƙe su ce dan Allah ya yi hakuri ya sako daga saman wannan dutse ya zauna tsakanin su an gane shi ya riga ya koma can saman dutse ba ruwan shi da su saboda shi baya son saban Allah baya son kaza baya son kaza za su kawo mai rauni imani to saboda haka sai suna ta roƙon shi dan Allah ya dage dan Allah ya sako ya dan Allah ya zauna a tsakaninsu kaga duk wannan shine karatun da muka yi satin da ya wuce cewa wato duk wanda ya fahimci sunna baya ruduwa da yawan ibadan mutum kullum kana yawan ibada kana yawan azumi kana yawan sadaka wannan baya sa ahlus sunna ya rikici abinda ahlus sunna ke fara dubawa aqidanka idan ka na da kyau to alhamdulillah yana tare da kai idan aƙidanka bai da kyau yawan sallanka yawan karatun ƙur'aninka, yawan azuminka ba zai amfane ka ba satin da ya wuce mun kawo tarihin khawarij ko wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya ga sallan su zai wulakanta nashi in ya ga ainihin tsayuwan shi zai wulakanta nashi amma kuma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi kaga ashe wato in dai kana da fahimta na sunna ba za ka rikice ba wai dan kaga mutum yana ta yawan nafila yana ta yawan nafila yana ta yawan azumi yana ta yawan sadaka ka sa mishi ido ka gani aqidan shi ya dace da aqidan ahlus sunna wal jamaa sannan manhajin shi shi ma ya dace da manhajin ahlus sunna in bai dace ba to kawai ka dauke shi kamar khawarij an gane amma ga magarin mutane ba suna yawan ruduwa da zahirin abu an gane ai wani akwai yawan ibada wani akwai gudun duniya ai din Najeriya ba mai gudun duniya irin wani ko ba lura ba to wai akan wannan gudun duniya sai su kau da kai daga shirka da bid'a ga wannan bawan Allah da aka ce mai gudun duniya gashi nan yana ta aikata bid'a to sai ga wannan bid'a duk bai dame su ba an fahimta ko amma ɗalibi na sunna don ya ga kana gudun duniya ba ka burge shi ana iya samun kirista mai gudun duniya ana iya samun ɗan buza mai bautan gunki mai gudun duniya na ba san gane yau amma abin da kirista ya rasa shine aƙida mai kyau Abin da mai bautan gunki ya rasa shine aƙida to wannan aƙida shine farkon abin da ake fara dubawa ga mutum an gane wannan ko farkon abin za mu duba ga malami mu ce malaminka a gidan shi na da kyau ba malaminka masallaci nawa ya gina ba mun ce to in malaminka na da gaskiya masallaci nawa ya gina ko ba lura ba a malaminka menene a gidan shi malaminka yana kan sunna malaminka yana kan manhaji to wani babu ruwan shi da wannan a malaminka masallaci nawa ya gina malaminka jira da jira nawa yake da shi malaminka kaza kaza kaza to in kaga mutum na wannan tambaya ya nuna ya ma jahilci musulunci ga baki daya in har za a duba gine-gine to wa ya fi kristoci gine-gine yana kaga kristoci kenan sun fi kowa gaskiya in ka duba masallacin da muke ginawa da cocin da suke ginawa wanda ya fi tsada ashe kenan in za a duba yawan gine-gine da kuma kashe kuɗi ga gine-gine to za mu ce kristoci su ke da addini na gaskiya su kuma ahalus sunna da sauran musulmi suna kan bata tunda za ga wani masallaci ma kaman kaman kaman iska zai dauke shi haka ne ko so haka ba a auna mutum da yawan masallatan da ya gina ba a auna mutum da yawan ainihin dukiyan da ya mallaka a ce wai ana gane ainihin gaskiyan kare saboda ka mallaki dukiya iri kaza to kenan talaka bai shiga aljanna kenan eh? in ka zama talaka shi kenan kai wa Allah laifi kenan yanzu kenan irin su Abu Zarar Gifari da basu daga sunan kawai talakawa ne sun bar sun bar duniya cikin talauci shikenan shikenan su ba su kan ba su kan daidai kenan masallatai nawa Abu Zarar Gifari ya gina eh gidaje nawa yake da su an fahimci wannan amma Abu Zarar Gifari yana da kida da kyau ko babu to ka gani ba babban abin da ake dubawa su mus'ab bin umair sun gamu da Allah ba su da komai lokacin da ya rasu ma da mai ayya aka yi ya kai aka mai likafari in an rufa kan sai kafa ya bayyana in an rufa kafa sai kai ya bayyana an gane ko kuma babban sahabin annabi mutumin kirki sosai gashi nan amma ya gamu da Allah bai da kokobo hmm? da saboda kaga irin wayannan yan suna yawan yaudarar mutane da yawan salloli yawan kaza yawan kaza yawan kaza shi kuma ahlus sunna ko da yaushe baya daukan wannan ya zama ma'aunin sa dan manzo Allah bai ce ka riki wannan ya zama ma'aunin ka ba na'am fa qala la af'alu hadha sai manzo Allah ya ce a sai shi kai su mutanen suka ce masa suka ce ma shi wannan ya sunan shi um, eh? Aliyu bin Maimun ko? Aliyu bin Fadl suka ce masa ya sauko daga kan dutse da Allah ya zo ya shugabance su sai ce musu la af'al haza ni ba zan aikata wannan ba walastu askunu baina qaumin juhalin dullal ni ba zan zauna tsakanin mutane jahilai batattu ba wai mutanen su ne jahilai batattu shi ba zai zauna cikin su ba illa ayutuni al-uhud wal mawathiq sai dai in za su bani alƙawari duk dai alƙawarra Allah ya shirabu al sai dai in za su ma alƙawari ba za su sha giya ba fa fa'alu zalik kace wallahi mun yi alƙawari mun yi alƙawari sha Allah mun daina shan giya sun dauka mutumin kirki ne shi ma mashayin giyan ne ba amma sai ya yaudare su cewa ku yi min alƙawari ba za ku sha giya ba sai suka dauka cewa eh, eh, irin kawai shi baya aikata haram wa annahum yunkiruna ala ahli al-ma'asi kuma su yi mishi alƙawari. cewa za su yi inkari ga masu saban Allah cewa in sun ga wani mai saban Allah za su mai inkari kace sun yarda فلم يزل يخدعهم بعبادته حتى بلغ أقصى غايته wannan bawan Allah bai gushe ba yana ta yaudaran su da ibadansa har sai da ya kai karshen gayansa wa hina idhin ajabahum ila talabihim to daga lokacin bayan ya gama musu interview sun yarda ya sa musu sharuɗa daga nan sai ya amsa musu zuwa ga abin da suke nema wa sakana ma'ahum fi ru'usil jibal sai ya zauna tare da su akan dutse an gane ya zauna tare da wa'annan mutane kan dutse ah, wa abda fi sayratihi mazidan min as-salah wa abda wa abda fi ah, wa abda fi siratihi mazidan min as-salah sai ya ya bayyana a cikin sa, a cikin sa, sai ya bayyana da wani ƙari na ainihin kirki ya ƙara gyara ɗabi'unsa fiye da da wala adil ya ƙara bayyana da adalci a cikin ɗabi'ansa. Mimma ja'ala al-ahali yuqaddisunahu a'zama taqdis. da ya sanya mutanen wannan gari suke ta tsarkake shi mafi girman tsarkakewa suka mai da shi wani irin katon wali. Wa yajma'una ilayhi zakawat min kulli jihati al-mujawira. Sai ya zamanto suna ta tattaro mai zakoki zakka zakka ta kowane bangare makwabta. Duk makwabta gaba ɗaya ana ta tattaro zakka ana kawo mishi. ثم بدأ بعد ذلك بالتوسع في المدن المجاورة مجاورة حوله حتى قوي sannan sai sai sai ya fara bayan haka yana ta ƙara faɗaɗawa yana ta ƙara faɗaɗa ainihin masarautan shi yana ta ƙara samun mabiya yana ta faɗaɗawa cikin birane wanda suke makwabta suke makwabtaka a gefensa har sai da yayi ƙarfi sosai wannan bawan Allah yayi ƙarfi sosai wa salu ba'uduhu kuma wato mulkinsa ya karfafa an gane ko nan ud asalin shi icce iccensa ya yi tsauri sosai nan kinaya ne na ainihin ikonsa ya ƙara ƙarfi wata darwaja bin nasi fi dawa kuma yana ta bi a hankali ala tadrij yana ta bi a hankali a hankali yana fitar da aƙidansa na ainihin da'awa ismailiya wasaro بهم min مرحلة ila أخرى sai ya tafi da su daga wata marhala zuwa wata marhala yana ta متاكي da su mataki mataki mataki mataki hatta azhara fil nihaya afkarahu sai daga ƙarshe sai ya fito a mutum an gane bayan ya gama ya gama ya ya kasa musu lokaci ya nuna musu tsoron Allah ya nuna musu yawan ibada ya nuna musu nisantar saban Allah daga baya ƙarshe sai ya bayyana da ainihin tunaninsa wa aqaidahu al-ilhadiyya sai ya bayyana da aqidunsa na karkacewa na karkata fa sawwalat lahu nafsuhu idda'a nubuwa sai ainihin ransa ta surata mai ta surata mai mai da'awan annabta farkon abin da ya fara yi da ya ga cewa ya amsu a cikin mutanen sun gamsu da shi kuma ya samu musu sharuɗa za su yi mai biyayya ga duk abin da ya faɗa suka ce sun yarda to da ya ga lalle ya amsu suna tsarkake shi sai ya fito sai ya bayyana da ra'ayinsa an gane sai ya yi da'awan shi annabi ne shi a sun uluhiyya sannan bayan mutane sun riga sun bi shi akan haka kowa ya gamsu shi annabin ne sai kuma ya bi mataki na biyu sai ya yi da'awan allantaka kuma Farrozulu allazi bada imamiyan kaga shi wannan mutumin ba, kamar yadda kowa ya san tarihinsa shi ne dai wannan mutumin da aka tarar din nan yana kuka a kabari ba asalin shi dan shi'a ne imamiyya to gashi nan yanzu ya rikide ya koma shi'a ismailiyya har ya zama to jagora a cikin su kai ya ma wuce tunani har ya tashi daga annabi ya koma Allah a ah, summan qalaba ismailiyya sannan wato daga imamiyya ya juya ya koma Isma'iliya. malabi san khala kullu aqidatin wa a'lana nubuwata wannan bawon Allah bai dade ba ya tube duk wani aqida duk wani aƙida da ka sani a ce wai ka yi imani da akwai Allah ka yi imani da manzanci ka yi imani da mala'iku ka yi imani da ran tashin kiyama duk wani abu da yake da alaƙa da aƙida wannan bawan Allah sai da ya tube shi an gane sai ya bayyana da annabta cewa shi annabin Allah ne shi ma a kuma a'lana uluhiyata sannan daga baya sai ya zo ya sanar da ya bayyana da allantaka cewa shi Allah ne shi wata samma bismi rabbil izza sai ya zama to yana kiran kansa da suna rabbul izza mabiyansa suna kiran shi rabbul izza an gani ubangijin izza hmm. yanzu ya wuce ya wuce wali ya wuce annabi yanzu shi rabbul izza ne shi kama ta samma ibnahu ibnu rabbil izza kamar yanda dan shi ya sa ma dan shi suna ibnu rabbil izza suna dan kenan wa a li a al-khamra wa nikahi banati wal akhawat to ka duba kaga kafin ya soko da kan dutse me yace musu sai sun masa alƙawari ba za su sha giya ba an gane ko to amma ƙarshen al'amari bayan ya ga alhamdulillah sun riga sun gamsu da shi sai ya dawo da su zuwa ga wannan shan giyan dai an gane ya zo ya halatta musu shan giya kuma abinka daga magarin mutane shi aka maka lawo amma ka taɓa ba mu sharadi ba ya ka warware wannan sharadin a'a zai musu wani irin wayau ne ya nuna musu cewa yanzu matakinsu ne ya kai yanzu a wancan lokaci ya haramta musu giya ne domin in sun sha giya za su cutu amma yanzu imaninsu ya kai in suka sha giya shan giya zai daidai da ainihin imaninsu sai ga kowa ya gamsu an gane to irin wannan da irin wannan wayo ake yi za ka girgiri mutum na shan giya sai ka ce ai imanin shi ne kai kai in ka sha giya kai kayi laifi tunda imanin ka bai kai ba to saboda haka haka wannan bawan Allah ya zo ya halatta wa ainihin mabiyansa shan giya wa mai kuma wa wani kayin banati wal akhawat kuma ya halatta musu auren ƴaƴansu yace kana iya auren diyarka yarinyar da ka haifa kana iya auren ka kuma suka yarda kuma suka bi shi akan haka Wa wa'addat wal akhawat kuma da auren yan uwa mutum na iya auren yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko yar uwa uba ɗaya ko uwa ɗaya mutum na iya auren ta duk ya halatta wa'addat ba'u an faridati salati wa siyam ya kai gyara wa a'afa a'afa adba'u eh Fa'u ne wajen ba babu ne wannan wa a'afa Wa wa siyam kuma wato ya goge wa mabiyansa ya goge wa mabiyansa farillan sallah da azumi an gane ko ya ce wa mabiyansa yanzu sallah ba farilla ba ne azumi ba farilla ba ne kun lura kun ga bawan Allah wanda da yake yawan yin sallah yawan kaza yawan kaza yawan azumi yanzu ya goge wa mabiyan farillan sallah da kuma farillan azumi yanzu mabiyan suna zama yanzu ba sallah ba azumi gaba daya ibn fadl علي kama a'lana نبوته ash-shari'ati al-islamiyya wa وأحكامها Shi wannan Ali bin Fadl sai ya bayyana da annabtansa cewa shi annabi ne kamar yadda ya bayyana da karewan shari'ar musulunci yace jama'a yanzu shari'ar musulunci yanzu ya kare an gane wannan ko yanzu duk wani abin da yake haram da halal a musulunci yanzu an goge shi yanzu za a fara ne sabo eh? za a fara wani sabon ainihin addini ne wanda yake ba shari'a musulunci ba kuma yana abin da yake nufi yanzu babu magana mutum ya karanci Kur'ani ko hadisi ya ce zai aiki da abin da ya karanta yanzu an riga an goge alƙur'ani an goge sunnan manzo Allah sun zama so mansukai an shafe sun yanzu zai kawo sabon shari'a da hukunce hukuncen shari'a da zai kawo an gane wannan ko نعم ورأى أن علي بن فضل قد أقام دارا واسعة رويا رويا أقجرانا ورويا أن شوى للي علي بن فضل قد أقام دارا واسعة حقيقة ya zaunar da wani gida mai faɗi shi wannan bawan Allah ya zaunar da wani gida mai faɗi yajma'u fiha man tabahu nisa'an wa rijalan mutazayyinin wato yana tarawa a cikin wannan gidan wani katon gida ya samu sai yana tara duk waɗanda suke bin shi masu bin shi din nan mata da maza ya tara su duk sun yi kwalliya mata sun yi kwalliya maza ma sun yi kwalliya umma tawaqqada ash-shumu'a bainahum sa'annan sai ya kunna kendir tsakaninsu bayan sun yi kwalliya ba sai ya kunna kendir tsakanin su thumma tutufa thumma tutufa sannan bayan an kunna kendir din kowa ya ga kowa sannan sai a kashe kendir din wa dau kullu wahidin min ar-rijal yadahu ala ayyi imra'a idan an kashe wannan kendir din sai kowane ɗaya daga cikin mazaje ya ɗora hannunsa akan kowace mace ne kawai ana kashe kendir kawai ka kai damga a wayan gawa alaiha wato sai mutum ya kai damka duk matar da ya kama sai ya taki wannan mata din cikin duhu walau kanat min maharimihi ko da wannan matar tana daga cikin muharramansa ne sai ya kama sai ya take ta misali an gane ko kaga wannan bawan Allah shine bawan Allah da ya nuna wa mutane shi ya kowa tsoron Allah ko ga yawan nafilfili ga yawan yawan ainihin sadaka ga yawan karatun Qur'ani ga yawan kaza ga yawan kaza ga kuma nisantar haramun har darin hijira ya rike kama ƙarshen al'amari ba ashe ma ƙarya yake yaudara ne sai gashi yanzu ya zo ya halatta musu haram ya halatta musu shan giya ya halatta musu yin zina iri-iri an gane a kuma ya mai da zina ma ya zama addini ana tara mataye a cikin daki da maza su yi kwalliya bayan sun ga junansu sannan sai a kashe wuta kowa ya yi lalibai duk wacce yadda buka kawai ya take ta na'am wa baqiya ibn fadl ya'ishu fasadan hatta wa ya baqiya ibn fadl ya'ishu fasada ya'isu ne fa wa baqiya ibn fadl ya'isu fasadan wala ta'asaw fil ardi mufsidin ya'isu wato ibn fadl sai ya wanzu yana ta barna a doron ƙasa yana ta haɗa barna a doron ƙasa hatta adda a'da uhu lil fatimiyin wato har ya zamanto wato wannan sako ya kai ma ainihin makiyansa wato lil fatimiyin wal hawashif har makiyansa suka kai sako zuwa ga yan fatimiyya da yan hawashif ila qatlihi zuwa ga kashe shi an gane ko har ya zamanto makiyansa sun kai sako zuwa ga ainihin yan fatimiyya da kuma yan hawa shi yan garin su har ya zama to sun kashe shi ah, sun kashe shi da guba saboda zai tona musu asiri hijiran annabi ah, yana 303 na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka sanar da 'yan uwa cewa dama ƙarshen wannan wata insha Allah za a yi gidauniya na tafsir kamar yadda aka saba to jiya ya kamata a ƙara sanar da 'yan uwa sai jiya aka yi ruwa ba a yi karatu ba to 'yan uwa za su zagaya kamar yadda suka saba zagayawa a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit qadamakum yan uwa a bayar da yawa kun ga mun dade ba mu karatu ba an daɗe kwana da kwanaki ba a karatu na'am sai tambaya gaskiya bangaren yaman shi'a suna da karfi sosai saboda shi'a wato amma amma yanzu shi'a da suke da karfi a yaman su ne shi'a zaidiya ba wa'annan shi'an ba ismailiya ba shi'a ne kusan duk masallatansu mafi yawa na gwamnati masallatan shi'a ne zaidiya an gane eh amma amma a da wa'annan 'yan ismailiya sun taba mallakan yaman sun kafa daularsa a wajen farko ya eh, farko ya eh. amma daga baya wa'annan su su kwaci su ma yan shi'a ne su ma na'am na'am ra'ayin gwamnati kenan gwamnati ne mafi yawan ra'ayinta suna ɗan shi'a ne zaidiya to ai saudiya tana kare ta saboda wata manufa tata yanzu idan aka ci garin da yaki kawai saudiya ce idan su ɗan shi'a ne yana sana son su da wani tsantsari su kuma shi'an su na irin da wani can to kuma shi'an ne yana sana da kama gwamnati a wajen dandarin da samun dama kai hari da saudiya bola suna da bola da su kuma mutanen da yawa training yan hutu yan shi'a ne irin ta irin na iran wanda za su zo suna kai hali da saudiya cikin sauki in ta saudiya ki saudiya ba sai ya yi saudiya ta sanar ba duk da ya ga yaman shi da saudiya ta fahimci hadarin abu. cewa ita saudiya yawan da yaki yaki ne ta tafi gwamnati kuma ta tafi kanta abubuwa guda biyu ne idan ta gyale to za a yi mata tsakiyar da babu ruwa shi sa saudiya ta ɗauki wannan matakin na ita ma ta zara takobi ita ma ta taimaka ma gwamnati domin kariya ga kanta da kuma kariya ga gwamnati eh. duk wani ci gaban barna jahilci ke kawo shi in dai mutane suna karatu to za ga cewa barna za su yi sauƙi ga mutanen amma in mutane ba sa karatu cikin sauƙi za a iya tura kowane irin a cikin su shi sanya babu mutanen da ake jin haushi a duniya kamar salafiyun to su suna yada ainihin ilimi ne a cikin al'umma su ba sa kuskura su ba su yarda a bar mutane cikin jahilci ba suna so a yi ta karantarwa ana baza ilimi ana baza ilimi saboda idan ilimi ya yaɗu cikin al'umma to da wuya mugun malami zai iya samun damar cin nasara shi mugun malami yana samun nasara ne in mutane suka zauna cikin jahilci kuma ma ba zai kuskura ma ya zauna cikin inda akwai ilimi ba kaga wayannan mutane sai suka nisanci wajen da akwai ilimi suka je can wani gari inda ba za ma a san da su ba za su ta yada da su sai sun yi nisa na a gano su to haka dan bidiya yake amma shi ahlus sunna ba ruwan shi ko ina inda za a shi dama ya yada addini zai yada saboda addinin shi an gina shi ne akan karantarwa da kuma ilimi babu wani boye-boye tare da shi eh in ka ga da awon sunna ana cire loudspeaker to ba fa sunna ake yi ba shi a cire loudspeaker ai sauri a kulle windo akwai magana kana fara jin an ce a kulle windo an bar an bar da awa salafiya eh za a yi za a sai coci na ko yawwa wa alaikum salam to inda ya tabbatar da bokan ya samu wannan kudin ba za su gaje shi gaskiya ba a gane boka boka kowa ya makajiri ne shi baya halatta su gaji wannan dukiya Eh, da dukiyar nan dukiya ne na bokanci gaskiya baya halatta an tabbatar boka ne to gaskiya ya rida ba a gane dukiyar shi dukiya na baitul mali ne eh. Eh. to wani magana ake a masallacin wani magana ne za a yi a masallacin wanda za a ce a kashe lausika wani magana ne shi sai eh, kamar wani irin magana ne sai da sirri koyi na? to ai rikice rikicen da kuke yi ba ba kuna yi da kristoci bane akan addini kuna yi da zuwa kan siyasa ne duk rikice ka duba kishin da ake a Najeriya har yau babu rikicin da aka fara yi na addini kawai kan siyasa ne fati eh, da fati ne zai rikice zai koma addini amma ba wai ba wai kayan makarista wa'azi bane ya ji haushi kuka yi kaza a ba wannan bane rikici ne kawai na kai ka siyasa da ka shiga shi bai cikin siyasa ku kan rikici ne kan bambancin siyasa wani abin da ya kama da wannan shine shi ya sa wani littafi da magariba ba loudspeaker eh ya ce mai sa bai sana ji maganuwa littafin eh wani sirri ke cikin littafin da ba a so sani in ka bincika za ka bai da gaskiya kana bincikawa in ka gani gudugu ya yi yawa to akwai bayani Allah ya sauke a insha Allah ba mu da su ma'anin Allah ya ba ma fatan shi a Ismailiya ta shigo mana ba ya zai iya gaya wa hakimin garin shi dan sanda ya shi ne ya sanda ya san wani abu yi su mutanen da suke wa'azin suna sun yi wani sun yi wani wa'azi ne na tada hankali kasan ita su ita hukumar Najeriya ne za ka kai kara gare ta ce ga wani mutum yana karantar da fitina ko yana karantar da abin da za a zubar da jini to za su ɗauki mataki su a tsarin su na demokradiyya ita ko ita hukuma kowa ya samu ya yi yayi mai yayi bauta da addinin da ya gani ko da dutse zai bautawa in dai bai taba ka ba ka kyale shi wala to kace za ka yi kara gare ka ka ka ka ka ka hukuma ta mamaye sai ka tashi kai ba ka yi da'awa ne ba shi ne ba yadda shi ma yake na shi kai maka fito kai naka da'awan eh sai ga malaman garin ce to ga wata akida ta zo ku tashi ku yi wa'azi ku tashi ku nuna wa mutane abin nan amma in dai ka san cewa irin mutane ne masu kira zuwa ga zubar da jiri, masu kira zuwa ga fitina sai ga hukuma sai hukuma su yi bincike Shi ne aiki. ka dage duk sati ka kai ziyara ko kuma tunda ka gano cewa akwai banna a nan duka duka kamar sati ka aje sana'an ka je ka dawo a ce a yi da'awa na'am akwai akwai masu gani wani akwai akwai malikiya masu cewa an dai gemu ya kai nan da muke shi sofi haka hmm? za a iya yanke sauran ya kai akwai masu wannan fahimta sai wa ba yake da gemu ma irin wannan ballan na ba yace za a yi ka bari sai mun ga wanda yake da ma wannan gemu tukuna ai ko kula ba su da shi yan afghanistan da su yan russia na suke da gemu wanda yake zaga wani gemun shi ma har yana tafiya gemun na na gugun kasa irin mutanen afghanistan amma yan najeriya ma ina ga gemu ba gemu ai ban taɓa ɗan najeriya wanda yake da a cewa yana da damƙa guda biyu haka na gemu Ba shi ka taɓa ganin shi na sai na shi ne to taimakon da aka nema an ce an samu dubu uku da ɗari nawa da ɗari bakwai to insha Allah Allah ta'ala ya saka da alkhairi tunda abun ya ya zo ne lokacin da ba a sanar da sosai to za mu gani shekara ta wannan sati mai zo ko kuma wata mai zuwa Allah ya da za mu ga irin ci gaban da za a samu don wannan kwanan nan an yawaita ruwa da sauran abubuwa ba a yi karatuttuka ba ba a yi kaza ba da sauransu da saboda haka kuma insha Allah ruwan ya fara janyewa yanzu mu samu isasshen lokaci na yin karatu da kuma yin bayani sosai akan al'amura Allah subhanahu wa ta'ala shi ke bace mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk